أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى بركة مدسائي كثن شواء وانا في لمي البركة da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau da taimakon allah maɗaukin sarki za mu fara wato tattaunawa a kan gidan nasa gaba ɗaya wato iyalan nasa za mu bi ɗaya bayan ɗaya Tarihin su a takaice da irin yadda manzan Allah ya mu'amalance su da kuma irin yadda suka mu'amalanci shi annabi ɗan sallallahu alaihi kafin nan wajibi ne ga dukkan musulmi ya san daraja da matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallam lalle matan manzan Allah suna da daraja suna da kima kuma aƙida ne mu san kima su mu tsare darajar su mu mutunta su kuma mai musu addu'a ta alkhairi dangane da auren annabi sallallahu alaihi da suka yi da hidima da suka yi musulunci shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mata a duniya ba su kai darajar matan annabi wa sallallahu alaihi wa sallama Sune afdalul azwaj afdalu zaujat a cikin mata babu matar da ta yi sa'ar miji irin matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne kuma ashraful ummahat wanda Allah madaukin sarki ya zaɓe su zaɓa na musamman su zama matan annabi sallallahu alaihi wa sallama zaɓi ne daga gare shi shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam doka cewa babu wasu mata da suka halatta gare ka bayan waɗannan saboda zaɓin da Allah ya masa Allah ya hana shi ya auri wasu matan ba su ba sannan Allah kuma ya hana shi ya canja wasu matan da su ko da ku kyawunsu ya ƙayatar da shi ya burge shi sai dai daga cikin bayi lalle Allah mai lura ne da sa ido da bibiya a kan dukkan komai imam ibn kasir Allah ya masa rama a cikin littafin tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yana cewa ba ɗaya ba daga cikin malamai da magabata sun yi bayani kamar irinsu abdullahi dan abbas irin su imamu mujahid da irin su imamu dahak da irin su imamu qatada da ibn zaid da su ibn jarir tabari da sauran malamai a duniya sun yi magana cewa wannan aya nazalat fi mujazatil azwaji azwaji li nabi sallallahu alaihi wasallam ta sauka ne don ta yi sakayya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dada su su yace ala husni sani'ihinna fi ikhtiyarihinna Lillahi Allah wa rasulahu saboda kyakkyawan aiki da suka yi na zaben Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa daral akhirah kuma suka zabi gidan lahira lokacin da manzon Allah ya ba su zabi akwai lokacin da manzan Allah sallallahu ya ba wa matansa zabi yace ku zaba ko ni ko kuma ku zaɓi Allah ku zaɓe ni ko Allah da manzon da ranar lahira ko ku zaɓi duniya suka ce mun zaɓe ka mun zaɓi Allah da ranar lahira sai Allah iya be su sai Allah ya ce manzan Allah ta waɗannan su ne matanka kuma karka auri wasu mata bayan su kada kuma ka canja da wasu kenan sakamakon su da ubangiji ya musu shine Allah ya tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu bayan wannan malamai suka ce daga baya kuma Allah madaukin sarki bayan Allah ya musu wannan sakayya sai Allah ya soke wannan aya ta zama aya ce mansukhiya Allah ya halatta wa manzon Allah ya aure Um, sai dai bayan wannan ayatun suka ce bai kara wani auren ba kuma amma dai ya halatta gare shi ya iya kara wannan auren na na aisha ta ruwaito hadisi kamar yadda ya zo a cikin musnad na imam ahmad ta ce mama ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ahallallahu lahu nisa manzon Allah bai bar duniya ba face sai da Allah ya halatta masa mata kina wannan aya cikin suratul ahzab da Allah ya sa kai ga mata annabi sallallahu alaihi cewa kada su kada ya kara wasu mata bayan su to ba ba ba ba wato ba ta ci gaba da gudana ba Allah ya soke ta ta zama mansukhiya wanda an share ainihin wato a hukuncinta amma ta tana nan imam ibn qudama Allah ya kara masa rahama yake cewa wa min sunnati at-taraddi an azwaji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunna a yi addu'a da neman yardar Allah ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummatul mu'minin al-mutahhirat al masu tsarki da Allah Ubangiji ya kubutar da su min kulli su a cikin su yace afdaluhunna Khadija wacce tafi kowa cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn ibn Qudama shine yace nana Khadija Binta Khuwailid sai kuma nana Aisha da Allah Ubangiji ya kubutar da ita ya barantar da ita a cikin littafin sa daga sama matar manzon Allah ne a duniya matar manzon Allah ne a lahira ibn Qudama yake cewa faman qazafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al duk wanda yayi wa nana Aisha ƙazafi da abinda Allah ubangiji ya kubutar da ita ya wanke ta a kai. maganar cewa ta yi zina da ake ta faɗa a hadisul ifk da muka kawo duk wanda ya sake jifan nana Aisha da wannan to hakika ya kafirce da ubangiji tabaraka ta'ala kamar yadda zo cikin lum'atul i'tiqad kenan wannan yana nuna mana matsayin matan annabi da kimansu da darajarsu akwai waɗanda ake samu suna sukan mata annabi kamar musamman na na aisha ita tafi kowa samun suka da na hafsa zagi la'anta sosai ana musu to ibn qudama ya faɗa duk wanda ya ci gaba da zargin na na aisha yake sukanta bayan allah ya wanke ta to kamar ya kare ta alkur'ani ne shi yasa ya ce ya kafirce ubangiji so hadari ne ba karamin hadari ba wanda zai buɗe bakinsa yana zagin na na aisha yana zagin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya jama'a musan kimar matan annabi dan da ne za mu yi koyi da abin da ya zo daga gidan annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul ahzab din ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'arufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyah ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina wa rasula. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ألا يا بما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لستن كأحد من النساء كما تن النبي بعد daidai كوكي da sauran mata ba in ittaqaitunna musamman idan kun ji tsoron Allah ba daidai kuke da sauran mata ba kaga anan gurin Allah ya nuna matan annabi sun fi sauran mata ga kuma takawa dama akwai takawa ba sai an yi bayani akan takawarsu ba ya hana su gwalangwaso da zance fala taqdana bil qawli karya magana yayin da aka zo ana magana da namiji kar a karya magana a karya murya duk da shaku ummatul mu'minina ne saboda fa yasma alladhi fi qalbihi marad wanda zuciyarsa akwai rauni akwai rashin lafiya sai ya dan ji daɗi, ya sa tsammani ya sa rai wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana mai kyau a nan gurin malamai suke faɗa aya tana nuna mana abubuwa kamar haka lalle matan manzon Allah sun fi sauran mata sun fi sauran mata sannan kuma Allah ya hana gwalangwasan zance ga shi ana magana da mata annabi amma ya shafi sauran mata ɗabi'ar da mata suke yi su karya magana saboda suna magana da wani namiji wannan haram ne yanzu misalin wata mata mijinta za a zo nema kawai assalamu alaikum alhaji wani yana nan to sai ta karya murya yayin da za ta ba da ansa sai ta karya muryarta don wanda yake maganar ya ji daɗi a ransa to me amfanin ki ji yadda mijin wata daɗi alhali ke ba matarsa ba ce ta sunna akwai wanda ko ta waya idan an bugowa mazajen su waya yanda nau'in yanda suke yin maganar abin akwai fitina a ciki da tada sha'awa fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi kalbi marad to shi yasa ni ban ga laifin mutumin da yake kafa doka a gidansa ya hana matarsa ta rinka daukan wayarsa ba bini bini kai an bugo waya ka matarka ita take dagawa kowa yana jin muryar matarka so wani zai iya fitina zai iya fitinuwa da muryarta wani kuma zai iya setawa in ya seto lokacin kana bacci ne za ta dauki wayar ta sai bugo ita labari da ita to wajibi ne yan mu kula da wannan karya murya fa kawai aka hana to ina ga magana karya jiki in ana tafiya don neman fitina da yada sharri a cikin al'umma su wajibi ne mu kiyaye mu tsare mutuncin mu musamman iyaye mata ku kare mutuncin ku bi dokar Allah akan abin da Allah ya shimfiɗa muku fala taqdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun sai ce wa qulna qawlan ma'rufa in za ku faɗi magana ku faɗi magana kyakkyawa a shari'a sananniya da nan ne wasu daga cikin malamai suke cewa ashe muryar mace ba al'aura bane tunda Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wacce take sananna qawlan ma'rufan magana wacce take sananniya a shari'a kenan ku yi magana sabanin waɗanda suke cewa muryar mace ma gaba ɗaya al'aura ne yasa zaka je wasu matan ko sallah suka zo yi ko ta asuba sai su ɓoye ko ta magarba sai su ɓoye ko ta isha sai su ɓoye kuskure ne za ki bayyana karatu ki jiyar da kanki amma ba za ki daga muryar ki yadda za ki jiyar da wani ba so yana da kyau mu kula da wannan Allah madaukin sarki yana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan akwai malaman da suka yi magana akan cewa kun ga wannan aya din ta fito ƙarar ta fifita matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akan sauran mata kuma a ciki Allah yake cewa ne taqaitunna in kun ji tsoron Allah Ta din nan ashe wani abu ne da za ta ƙara musu kwalliya kenan bayan su matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma idan sun yi taqawa sun ji tsoron Allah wannan taqawa da tsoron Allah zai ƙara musu matsayi da daraja sama da sauran mata matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da darajoji da yawa waɗanda suka keɓanta da su sama da sauran mata na farko dai Allah ya tsarkake waɗannan mata daga dukkan wata ƙazanta Allah ya tsarkake su daga shirka Allah ya tsarkake matan manzon Allah daga bid'a Allah ya tsarkake matan manzon Allah daga dukkan shaitsana da al'af'alul khabisar radi'a munanan ayyuka waɗanda suke na asha na a'udhu billahi Allah ya tsarkake su da kuma halaye ɗabi'u na na wato na Allah wadare ba su da shi kamar da Allah ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait Allah ya yi nufin ya kawar da kazanta a gare ku ya ku ahlal bait kuma wannan ayat malamai suka ce yana nuna cewa matan manzon Allah ma suna cikin ahlul bait sabanin waɗanda suke kore matan manzon Allah a cikin ahlul bait idan kun lura kun ga ai siyakin ayar akan matan annabi yake magana ya nisa annabi haka Allah ya buɗe ayar لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ضد سويك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ضد ما تعنبيك وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة ضد ما تعنبيك وأطئنا الله ورسوله ضد سويك إنما يريد الله ليجسب عنكم الرجس أهل البيت ضد سويك ويطهركم تطهيرا شيء ما تم الله suna cikin ahlul bait za mu tsaya hutun rabin lokaci sai mu sake dawo insha Allah jama'a barka mu sake dawowa karo na biyu cikin falala da daraja da Allah ya fifita matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi akwai abuwa kamar haka na farko matan manzon Allah ummahatul mu'minina ne duk matar da annabi ya aure ta a matsayin matarsa to ta zamanto uwa daga cikin iyayen mu'minai Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum lalle manzan Allah shi ya fi cancantan ga dukkan muminai da kan kawo kansu ma'ana annabi ya fi ka san kanka da kanka ya fi ka cancantar kanka da kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce wa azwajuhu ummatu matan annabi kuma su ne ummatul mu'minina iyaye ne ga mu'minai ga baki daya Allah ya zaɓe su ya fifita su da ya sa su suka zama matan annabi bai sa ke ba bai sa waccar ba bai sa waccar ba sai ya zaɓe su su suka zamanto mata ne gare shi Allah Ubangiji kuma ya yi musu alkawarin samun lada mai girma saboda kasancewansu suna tare da annabi ya yi wa annabi kulle azuwa jika in kuntunna turidin hayata duniya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد من كن أجرا عظيما Allah maɗaukin sarki ce ya kai annabi ka gaya ka. idan har neman duniya kuke yi duniya kuke so da kwalliyarta to ku taho mu ji yadda ku daɗi amma fa zan saki ku saki mai kyau idan kuma Allah kuke nufi da gidan lahira to Allah ya yi alkawarin ba da kowace daga cikinku lada mai girman gaske kaga Allah ya musu alkawarin ba su lada mai girman gaske a matsayinsu na mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake ka musu lada shi yace ce wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima wanda ta yi da'a ya min kunna ta yi da'a ta bi Allah tabaraka wa ta'ala ta yi aiki na kwarai Allah ce za mu ba ta ladanta sau biyu kuma za mu tanadan mata arziki mai girman gaske hakika Allah ya fifita matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda yake saukar da alkur'ani a ɗakunansu a gidajensu wata ma a cikin mayafinta ma Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi irin na na Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda Allah ya bayani yana saukar da Qur'ani a cikin gidajensu wasu ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ku tuna abin da ake karantawa na ayoyin Allah a cikin gidajenku a karanta ayoyin Allah a cikin gidajenku kun ga yanzu wannan yana nuna a gidajensu ake a ɗakunansu ake saukar da ayoyin Allah wannan kadai ya ishe matan annabi samun sharafa da samun ɗaukaka kuma su ne matan annabi a duniya kuma matansa a lahira kamar yadda manzo Allah yake gayawa cewa na Aisha cewa matarsa ce a duniya ko matarsa a lahira ita ma kamar yadda sauran matan su ma haka din ya shafe su Allah ya ba wa matan manzon Allah ilimi da fahimtar addini manya-manyan malamai masana sun yi karatu a wajensu sun karantar da mutane ilimin addini malamai suna cewa da manzon Allah ya bar duniya gidansa wata babbar university ta zama ta yadda suke ta bada ilimi suke karantar da mutane karatu kamar musamman irin na Aisha a ita kan manya-manyan sahabbai ma sun fa'idantu da ita manya-manyan tabi'ai sun fa'idantu da ita sun samu ilimi a wajenta Allah ya ba ta ilimi ta haddace hadisai masu tarin yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi hadisu dubu biyu malamai suke faɗa ta yada su a duniya mutane sun koyi ilimi sun koyi karatu bini bini zaka ji an ce an Aisha radiyallahu anha bini bini an Aisha radiyallahu anha sai da ta haddace ta karantar da mutane bal ma malamai suna cewa inna rubu al ahkami shar'iyya manqulun anha radiyallahu anha kamar yadda imamu zahabi ya faɗa cikin sirar alamin nubala rubu al ahkami shar'iyya ɗaya bisa hudun hukunce hukuncen shari'a kwata ɗin shari'ar musulunci ga baki ɗaya daga nana aisha yazo in za ka haɗa hukunce hukuncen shari'ar musulunci kashi hudu ɗaya biyu uku hudu ka raba shi kashe hudu to ɗaya daga cikin gaba ɗaya na na aisha ita ta ruwan shi Allah ya mata rahama shi sa imam ibn hisham a yi afwan eh, eh, hisham ibn urwa Allah ya kara masa rahama ya ruwaito daga babansa urwa din yake tambayin ita na aisha yake faɗa kai akan na aisha ya ce mara aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min aisha ya ce ni dai a duniya ban taba ganin mutumin da yake da tsananin ilimi na sanin fiƙihu ya san harkar likitanci ya san wake-wake na larabawa irin na na aisha ba na na aisha ai lallai ta san wannan abuwa allah ya ba ta sanin fiƙihu da ilimin addini da wake-waken larabawa ga harkar likitanci urwa din wata rana yana tambayin ta ce ya aisha na ga kowane cuta aka kawo ki miki bayani sai a cikin kin ba da magani wai ke ina kika samu ina kika kware na da harkar likitanci yan uwana ku duba ku gani hatta abin da ya shafi harkar likitanci ilimi abin da ya shafi medicine treatment na marar lafiya na Aisha ta kware a kai shi sa urwa yake tambayan ta yace da Allah ina kika koyi wannan sai take cewa zama da nake yi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akan zo a tambaye shi ciwo kaza me maganin sa yana faɗa ina haddace ina rikewa to a nan gurin abin da ya kamata mu ɗauka na darasi shine ashe kaga um, mai gida ya kamata ya rinka sanar da matarsa ilimi ya karantar da ita yanzu waɗannan matan da aka ce gidansu ya zama kamar university suna karantar da ilimi manya-manyan sahabbai sun yi ta kurakurai sun gyara masu irin na aisha shi yasa imamu zarkashe littafi a al'isaba fi iradi rakatu aisha ne sahaba wato kurakurai da wasu sahabbai suka yi imamu zarkashi ya waro waro yadda na na ta cin gyaran su ce Allah ji kanwa ne ya faɗi kaza ya faɗi kaza amma al'amarin ba haka bane daidai din ne kaza Su wannan yana nuna mana ya tsaya ya karantar da su ashe wajibi ne namiji ya karantar da matarsa ilimi a kai mata makaranta idan mutum bai da ilimin da zai ba su ya kai su makaranta amma ya zama kai baka da ilimin za karantar da ita kuma kai baka kai ta makaranta ba kuma kai ba ka ba ta daman ta je ta yi karatu ba kaga wannan akwai zalunci a ciki mutane suna da himma suna da kokari kwarai da gaske akan ilimin boko su ba wa matansu ilimi na zamani ko su ba su dama su je su nemo ilimin zamani amma ilimin addini ilimin da za ta san jinin al'ada ilimin da za ta gane jinin haihuwa ilimin da za ta gane ya za ta bi mijinta ilimin da za ta gane ya za ta yi biyayya da tarbiyyar 'ya'yanta wallahi ba a ba su dama da yawa yawa su je su yi wannan sai dai su zauna suna ta mutuwa a haka ba tare da an ba su dama sun fahimci addini ba shi sa idan mutum ya ajiye mace jahila a gidansa wadda ba ta da ilimin addini za ta tsaya ta tafka maka wata barna da wallahi kuka ma ba za ka iya yi ba saboda tsabar bakin jahilci da rashin sanin addini me ya jawo mana wannan saboda ba a bata dama ba a kai ta aka karantar da ita ba lokaci ya yi da ya zamanto wajibi ne yadda ake saura ta ilimi yanzu a duniya mu ba wa matanmu dama su je su yi ilimi musamman waɗanda suke auren matansu ba su da ilimin addini dinnan. a ba su dama a karantar da su a kai su makaranta waɗanda suke yaƙar buɗe makarantu na matan aure wannan jahilci ne da ƙaramar ƙwaƙwalwa yanzu duniya ilimi take yi babu inda aka ce kar a karantar da mata a karantar da su addini a wayar musu da kai amma har yanzu da yawa yawan mu akwai waɗanda ƙwaƙwalensu suna nan a cikin tukwane a rufe su suna ganin ilimin mace wani abu ne wani haram mace ba za ta nemi ilimi ba mace ba za ta yi karatu wannan ba daidai ba ne me yasa mace ba za ta yi ilimi ba me yasa mace ba za ta yi karatu ba in dai abin bai saba shari'ar musulunci ba ya kamata ta yi yanda kake neman aljanna haka take nema yanda kake neman ilimi da wayewa haka ita ma take nema kuma shari'a ta bata dama so ku bawa matan ku dama su je inda da aminci a inda za su je su karatu a ba su dama su je su karatu su samu ilimin addini su gane addini yadda alal akalli za su yi wa 'ya'yanku tarbiyya idan ka tashi kai tafiya ko mai nisa baka da haufi iyalinka za ta iya tarbiyyantar da 'ya'yanka ko faduwa kai ka mutu baka da haufi matarka ka san tana da ilimin da za ta iya sa ido akan tarbiyyar 'ya'yanka da ilimin 'ya'yanka wani mutum ya burge ni kwarai da gaske dattijo ne mai shekaru kwarai ya kai ga yana da jikoki Allah ya taimake shi ya zai aure wata yarinya karama amma mai ilimi sai ce malam ni yanzu ai ba da matsala ko ban je masallaci na zauna karatu ba malami na yana gida Ya ce wallahi iyali na na zauna na cire girman kai na ɗauko ɗan exercise book ɗina da ɗan pencil ɗina da biro na zauna mata ta tana ɗaura mun baki alifun un sa un tana karanta mun a na a ba na ba tana a na a tana gyara mu haka ta koya mun ta da baki yanzu mun shiga hadisai muna yin tauhidi tana da ilimi ta karantar da ni ya ce kuma wata ya karin ɗan samu wani abu na ɗan makulashe ni ma na ɗan bata kaga wannan ya taimaka mata shikenan ta zama malamin makaranta tana masa aiki yana biyan ta albashi to ko baka biya ta ba ma kaga ai an ci riba to wannan shine amfanin idan mutum zai aure kada ya aure jahila amfanin idan za ka yi aure ka je ka auro mai karatu mai ilimi riba ce gare ka riba ga 'ya'yanka riba ga makotanka riba ga al'umma ga baki daya wannan kuma yasa na faɗi haka ne ba don kuma saboda matan da suke daskarewa su zauna ba su san bihin ba addini ba abin da suka sani a karatun addini mutum ya zauna kawai bai san komai ba ba za ki iya bambance tsakanin jinin al'ada da jinin haihuwa da jinin rashin lafiya da jinin kaza ba ki iya bambance ba ki san komai ba sallah ba ki iya yin ta ba ba ki san me shari'a ta ce a kanki na hukuk dokoki da ka'idoji da shari'ar musulunci ta ce duk ba ki sani ba kun ga wannan akwai haɗari kwarai-kwarai da gaske so lallai mata da suke so su yi koyi da na aisha su ilimi nana aisha ta shahara a duniya ne saboda tana da ilimi saboda tana da karatu allah ya bar wa kansa sanin iya dan adam ɗin da nana aisha ta karantar a duniya ilimin nana aisha kuma har a duniya ta tashi ba za a daina amfanuwa da shi ba to ke ma za ki iya yin ilimin ki bada shi ki amfanar da duniya ta ci gaba da amfanuwa da ke saboda albarkacin abin da Allah ya baki na karatu ya ku yan uwana mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya fifita matan manzon Allah din ne da karatu saboda zaman su a wajen ilimi din bayan nan kuma cikin fifikonsu su Allah ya haramta a aure su duk matar da ta auri manzon Allah haramun ne wani ya aure ta in da annabi ya tare da ita a gida to ba ta auren wani me yasa ai an ce su iyayen muminai ne mutum zai je auri mahaifiyarsa mutum zai je auri uwarsa a'a Allah madaukin sarki ya hana kuma dan tsare daraja da kimar annabi bai kamata ya auri wata mata wani ya zo ya aure ta daga baya ba amma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai kamata ba bai dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma ko kuma ku auri matansa bayansa har abada Allah ya hana inna zalikum kana inda Allah azima lalle wannan abu ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai ayoyi da yawa da suka sauko akan matan annabi kawai a cikin alkur'ani mai girma Allah ubangiji ya ambaci ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani wadda insha Allah ta'ala karo na gaba za mu ambace su da suke bayani akan mata annabi sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh